kashi da ne tartar لا بالملحن بل مبدل ذاك بل تأذين حق واضح واضح يعني لا بالملحن دامين كرا قريبا ذكر كتن دا وصل ورن رفع يقال sa tsauri ko wurin fasaha هذا لحن الجلي والمبدل هنا كما يتنزى مع قرع هرف يكاوني هرف الجلم يبصر نعشي هذا لن تلهيني ذاك بل تأذين حتى أنا بكاتا كيرا نطلع نجف كيرا نطلع نحن a yi shi cikakke yan gane ko banda tafadili banda eh, tamwili wadiha tibiyani oro oro ga harfa kita ce ban kira sallah babu halili to shi kana an yi wata faranshi عظيمك ذات لكم يا أمة أنتم على شبعتم الرحمن بالأوثان في عدم مما يدل بأنها ليست بعاد في سورة الأعراف مع كاها وكا بعد القرآن أفصي بأن الجاهدين لكونه ya cika a shida shida ya zama ka هم أهل تأثير وتشبيه مع شكرا أيوة النظافة في أنفسهم هذه مقالة لكم وإن مقالوا ديني زوا غريب Kala a yi rubutu a wani abun a yi masa filla filla amma guda ɗaya. Ya ummata tashfi. Ya wannan jama'a masu son kamanta Allah da wani ba an tun Allah imani ba kwa kan imani. Tun da har kuna siffata Allah da jami'a syabbahatumur rahman bil awsani fi adam ta miwaza bi awsani kun kama kama rahama Allah tabaraka wa ta'ala to wanda yake Allah baya magana da harafi bai magana da sauke. bai babu mu tattali ne da ta'khiri a maganganunsa wane ne yake haka ba gunki ba gunki ne kun ga kun kamanta Allah da gunki kun yi banna shabbatumur rahmana bil awsan fi adamil kalami wajen rashin yin magana ba za ka lil awsan rashin yin magana gunki gunki ne in yi je wurin sai ce sannu gunki gina kwana in ya ga yara na kallo mutane na kallo zai fito a ce masa to bai yi magana ba bai gaishe ka ba sai in ka ce ya fi haka sai koma ake masa tuba muke tuba muke ɗan hakuri za mu dawo ya shi za gani a abada sa'a kai baka taso ciki ba da ka taso ciki Allah ya san irin tawilin da zaka kawo amma tun da baka taso ciki ba sai ga wannan ma abin dariya ne ya ma za a yi ce gunce sai maza ka sai ya haƙuri an ga wauta ta ga kaza a kai ta taso da imani su a wurin su karshen ta sai ka kan ɓata masa rai wani da kuka rai da sarki yanzu ta samu sakamako can iji in canji canji ya zo kaga sanyi nan da ake shi a kawo ƙarya dai sai ta biyo ƙarya kan ƙarya تشبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك تعدم Eh, a falaton ne ko amma dai je kama alamin shi ne ke eh. wani rafi asiki abin da ke tsaye ne hawa daya sai kaga misali in ka samu ruwa hawa ɗaya ne tangaran yake in aka sa masa gari ya zama hawa biyu to haka kara masa da da yake da suna shi da tsamiya سلام وأم هو الله بسيدي كما يقول هذا أنت سيب هو هو بسيدي باب كفكفات باب قرآن ما يقول هو النجم رضا الله سوشيك أي جزام فسيك أنا بدون هذه ثم جريت إنسا أيها سيكون هذه إذا مسيكة بنتي بنتي يا كوان يا كموري كفا ko ya tsaya wuri kaza amma in ruwa ba su yi tsancin zafi ba su yi tsancin ba za a gaji sai dai an kasha za ka ji haka kake ce Allah ba su yi shi yasa baya ganuwa da yi yanzu aka kafa iska ba ko amma da yake ba su iya ce ba in kana shakka kai haka da nan za ka ji kana bugun ko amma ba ka ganin kwaya ba ka Allah ke yi sa ba a ganin kwata haka na afalaton na yi musu wannan tsari ya fito shi kankan na gasa Allah da suka siffata shi da jami'i jato sun da ruwan jami'i ruwa baya aiwa da za ka binne shi a kafa shi kenan bayan shekara ko za ka zo ta bishi a tarwa ta zo kila zai ka aka gane ne ya gani kaga sun siffata Allah da kamala ya laifi shi ke zango shabbatumul rahmana bil awtan fi adam kada diwaza kalil awtani sun siffata mai rama da ruwa fi adam al-kalami wajen rashin magana gunki bai magana inda aka ajiye shi na nan haka ba za ka lil autani wannan da kuma mimma ya dullu bi annaha laysa bi a bi hafi qur'anu fi qur'ani mimma ya dullu abubuwan da ke nuni bi anna suwaye kenan autani ليست بأهلها فأبو بوسة تعواني هو وذا البرهان هو دليلي في القرآن كنا من أتكر القرآن يقول كيبا أبو بوسة تعواني وعلا بقول كيبا شيء حسه بأن الجاهدين لكونه متكلما بحقيقة وبيانه ai lalle to cikin muku gaba a kai ba ku samu kuɗin da yawa sauke mimma ya dullu bi annaha laysat na sake koma bayan gona a dije nan ban koma bayan ba yawa sautul arab ko في سورة الأعراف ما طه وطه wannan maganganu duk da aka faɗi yana nan cikin suratul a kuma an yi magana tauhidi a ciki sai an zo sharhi zai kawo mana ayoyin da su kai daidai da baitin ke baitocin sa kam qur'ani ne ko hadisan manzon Allah ne a tare da suratul zahar وثالثها تأكون سرور لسكيئين وأن مجانا أنهم ولا تعطي في القرآن هذا كبه كده القرآن وأعطارك يا القرآن شيني كوني مجانا نبانزا نجحمو ما مجانا وكتن سينا كنا كي وطيش حصه بأن الجاهدين لكونه متكلما Asli, foto fili ka masu, daga ji tsoro. Andal jahidina masu karyatawa da kaunihi mutan kalima shi ina magana bi hakikati mabayani. Su wane ne wa'annan um aluta filin wa tashbihin jahidina. sun ainihin ahalu na masu karyata wa'ina su ne yan tafili masu kore siffofin Allah masu kore sunayen Allah cikakku ne a tafilin Allah ra'asul jikin ako yake eh, da sunahum halu tafili wa tashbihin masu kamanta Allah da wasu jikunkuna ba da ta'ili da ta tashbihi fil ta cikin ainihin hankalarun abubuwa a sai Allah bai magana da me fi kama kunci azimatin na ne masu babban na kafa wannan ya shigo shigo